Laraba 23 ga watan Yuni shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman su. Hukumomin ƙasar Niger sun rihe tsibirin 'yan gudun hijira na Intikan a jihar Tawa. Dalilin matsalar tsaro za ku yi shugaban ƙasa Bazoum Mohamed a cikin labarin. Daga bisani hukumomin sun ɗauki kudurin mayar da 'yan gudun hijira na kasar Mali a Akada ne a ungumar Borno. A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun shaushawar rigakafi ta gama gari ta cutar COVID-19 a birnin Gawari a jihar Dosu. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Gwamnatin kasar Nijar ya rihe tsibirin zar da ke karɓar 'yan gudun hijira na intikan a jihar Tawa. A cewar shugaban ƙasa bazin muhammad da su ruhe wannan tsibirin ne saboda ya zama cibiyar matsalar rashin tsaro. ga kaɗan daga cikin furcin nashi da asma na shina ya gutsuro mana Ba wani sansani ne ba, amma wani zar yanki na karɓar 'yan gudun hijira. Zar sun kasance wasu matakai da aka kafa musamman ma ga al'ummomin makiyaya da ke tafiya tare da dabbobinsu kuma sai su tafi cikin wata ƙasar da ba tasu ba. Amma tun da aka kafa wani sansani aka ce na 'yan gudun hijira ne na ƙasar Mali, kowa ya zama ɗan gudun hijirar ƙasar Mali. A mun samu wani babban wuri inda suke zaune yawancin iyayen 'yan ta'adda matasa da suka shiga ta'addanci ina magana game da matasa 'yan nijar ba wai 'yan kasar mali ba abin ya zama wata cibiya ta rashin tsaro yawancin hare-hare kan dakarunmu yana da hannun mutanen da suka fito da wurin zar tunda haka ne mun ɗauki niyyar rufe wannan wuri 'yan gudun hijira dubu ishirin na kasar mali da ke zaune a intikin su ne za a maida a akada ne da ke gundumar bermo wannan kudurin gwamnatin kasar nijar ne dauke shi a cikin zummar kare lahiyar 'yan gudun hijirar kamar yadda jean sebastien mai kula da sadarwa a hukumar air mai kula da ɗawainiyar 'yan gudun hijira a reshen niger ya shaida ma muhammad maman HCR ba ta da wani zance da za ta yi saboda mataki ne na gwamnati kuma dole mu yi biyayya. Yanzu kungiyar HCR za ta raka 'yan gudun hijira zuwa sabon sansaninsu kuma za mu tabbatar da an tanar musu komai domin dafa musu wajen kariya kuma zan kara da cewa sha'anin tsaro ya rincaɓe don haka a cikin wannan sabon shiri 'yan gudun hijira za su kasance a cikin yanayi mai tabbas don haka muna kyautata tsammani kamar yadda kuka sani a shekarar bara a yankin karɓar 'yan gudun hijira na intikan an kai musu hari an yi barna har ma an halaka mutane uku Nijera sun hallaka 'yan ta'adda uku sun kuma ragargaza mota ɗaya ta 'yan ta'addar da suka nemi kai hari a rundunar jami'an tsaro ta gard national da ke boso a nisan kilomita 100 daga arewa maso gabacin difa jiya da dare in ji wata majiyar ta shaida ma studio kalango majiyar ta kara da cewa a cikin wannan arangamar da sojojin da kuma gard da sarki suka wargaza jami'an tsaro sun karɓo wato babbar bindiga guda ɗaya da wasu bindigogi kira aka karan set guda uku ba a samu ko da soja ɗaya ba da ya rasu ko kuma ji kwarsa ne in ji majiyar a ƙasar niger an gano cewar an samu hawa-hawar adadin masu cutar sankarau da ta tunanin a ƙarshen shekara 2020 da farkon shekara 2021 in ji medecins sans frontier domin shawo kan al'amarin gwamnatin kasar Nijar tare da kungiyar ta Medicine Sans Frontier sun shirya wata yi kurashau shawar rigakafi. Alira Alidu, ɗaya daga cikin shugabannin na kungiyar Medicine Sans Frontier, ya mara fikata a tahir karin bayani. Adadin waɗanda aka ma allura 643,888 ga dussa abin da ya bada kashi 85 cikin 100 game da sankarau 6,310 ya bada kashi 80 cikin 100 yanayin hali a rana ta yau daga makon 19 zuwa makon 22 muna ganin wani ja da baya da ke ci gaba da ke tafiya daga 29 da suka harbu da sankarau musamman ma a makon 19 mutane sha uku suka kamu a makon 20 sha biyu a makon 21 biyu a makon 22 sannan game da dusa har yanzu yanayin halin ya ragu ana ganin daga makon 19 muna ga 427 da aka samu makon 20 359 a makon 21 293 a makon 22 allura ita ce ɗaya daga cikin matakai masu inganci na yin rigakafi A ranar 17 ga watan Yuni ne gwamnatin ƙasar Nijar ya ɗauki ƙudurin doka na buɗe iyakokin ƙasar da a ya rufe dalilin annobar cutar COVID-19. 'Yan kasuwar birnin Kwanni da ke makwabtaka da Sokoto a Najeriya sun yaba da wannan buɗe iyakokin kamar yadda wasunsu suka bayyana ma Asuman Arzika. sai dai mu ce to alhamdulillahi mun gode mu ubangijin mu Allah bude nan da an ka buda domin mi saboda in ka diba tsakanin kwanni da illela an san kamar uwa dai uba dai don gaskiya ko mina ta gwargwadon hali to sai mu ce da mun gode mu ubangiji Allah subhanahu wataala gwamnati yayi mana abun kwarai yanzu kuma da zabura zamu shiga kuma da zabura zamu ba mu shakkun komai kuma mun gode musu Allah sai biya su Allah ya taya su kuma lalle so fara yin abun kwarai tun yanzu Allah ya sa abu ya ci gaba eh hannun da zamu shiga cikin mu yan kasuwa ne muna shiga mu soyo kaya mu zo nan mu ci riba a Niger ko kuma mu so wani abu a nan Niger mu kai can kuma mu ci riba can wannan duk yawanin namu ne na a Niger Allah sai musu albarka samun cikakkun labaru yancin ɗin adam ne sai dai masu fama da nakasa na wahala wajen samun labarun da kafofin sadarwa ke watsawa shin me ke hana masu fama da nakasa samun labarun a ƙasar niger menene abun yi don a shawo kan wannan matsalar karib madugo daraktan da ke kula da tsare-tsare a babbar kungiyar masu fama da nakasa ta kasar niger ya bayyana dalilai da kuma hanyoyin sa mafita a cikin firarsu da olivier asokbavi D'abord, les médias euh, me connaissent assez. Da farko kafafen yada labarai ba su da cikakken sani a game da fannin nakasassu. A cikin wannan fanni akwai son zuciya sosai kuma akwai nuna wariya sosai cikin al'umma. Ma'aikatan kafafen yada labarai daga wani al'umma suka fito kuma wani lokaci suna da wannan tunani na son zuciya. Bugu da ƙari ba su da cikakken sani akan yancin nakasassu musamman yancin samun ingantaccen labari a game da daidaito tsakanin nakasassu da sauran mutane. Abu na biyu ya kasance ko da suna da sani akan yancin nakasassu ba su su da horo da zai ba su damar kaiwar labari ga dukkan sauran rukunan jama'a misali ga kurame domin shawo kan wannan matsala ina ganin ya kamata gwamnati ta kula akai-akai wajen ganin sadarwa ko waje iri ce ta kai ga kowa jakadan kasar amurka a nigeria eric whitaker jiya ya kai ziyarar aiki a radio scoot kwara ta gi a cikin da'ira ta biyu a birnin yamai wannan ziyarar dai ya kai ta ne don ya gana da ma'aikatan dangance da aikin da suke yi kamar yadda aliyu umaru kwamishinan na iskuta ya shaida maka dayar amadu cette uh, visite s'inscrit dans le Wannan ziyara tana cikin tsarin karfafa dangantaka tsakanin ma'aikatar mu da ofishin jakadancin Amurka wanda tun fiye da shekaru goma sha biyar yake rakiyar kungiyoyin matasa musamman kungiyar agaji ta Scout Niger kuma ziyara ta bada dama ga jakadan da ya ganewa idanunsa dukkan alheran da kungiyar Scout Niger ta yi dukkan gine-gine da kayakin da take da har ma kuma da rakiyar da ofishin jakadancin zai iya kawowa ga kungiyar mu domin idan ba ku sani ba aikin skutu wani dogon dogon tarihi ne na fiye da shekaru 100 fiye da miliyan 60 na mambobi a duniya a nan nijar mun dauki mayar da wannan kungiya wani sabon alfahari ga kasa kuma jajirce mu ba za ta sha da baya ba euh, euh, A ranar 29 ga watan Afrilu da ta gabata wata gobara ta laƙume garake da dama a garin Ciro da ke jihar Agadez. abokin aikin mu da ya kai ziyarar aiki a can ya yi fira da ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa sale manzo wakilin masu aikin gandar na ciro ya ma habibu garba ƙarin hasken Gaskiya mun sha wahala a lokacin gobarar da bayan gobarar. A jimilce ina iya ce muku ni a cikin lambu na uwayen dabino 36 ne suka ƙone. Ina tabbatar muku a cikin barnar wannan gobarar wasu da lambun ne suka dogara. Ba shakka gobarar ta yi barna kuma abin da ya tada mana hankali har yanzu babu wani jami'in gwamnati da ya zo domin ya jajanta mana a halin da muke ciki. Sai dai kuna ganin iyayen dabino da suka ƙone suna da tasowa sai waɗanda suka kone kurmumus suka faɗi su ne kai gaskiya rayuwarsu ta kare. amma dai sai mu gode wa Allah muna fatan mu samu fiye da haka Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A cikin gundumar birnin Gaure a jihar Doso, an soma wata yi kuwar ta gama gari ta da cutar COVID-19 da gwamnati ya ba da umarni tun sha biyar ga watan yuni shekara ta ɗaya a dukkan faɗin ƙasar niger wanda kuma shugabannin gargajiya da na addini ke kawo tasu gudummawa adamu jibbo mai kula da sadarwa asibitin birnin gaure ya yaba da wannan ƙoƙarin na magabata a cikin firar tasu da nana hadiza hassan Zagayen farko a jimilce mutum 912 muka washaushawa. Digon sinadarin farko an samu 1,803 digon sinadari na biyu 909 amma bisa ga kamfin ɗin musamman da muka soma a ranar farko mutum 183 muka wa shaushawa dangance da wannan kamfin na farko ina ganin komi na ga komawa daidai game da yin shaushawar mutane sun gane yaya kamfan alura ke gudana menene kuka yi domin al'ummomi su ba da haɗin kai komawar shaushawar lalle ta soma da sanyi-sanyi cikin kwanakin farko a nan cibiyar tamu kuma mu da kanmu mun yarda da sanin hakan to amma da sa hannun mutane nan da can dauka daga sarakai da masu garuruwa haka zalika mun tuntubi masu fada aji na gargajiya na addini da ma shehunan sauran garuruwa wanda suka kama muna kuma gaskiya hakan ya ba da damar sake himantawar zuwa a yi shaushawar har zuwa ranar gudanar da wannan farfagandun wannan shaushawa ya sake gabata mun gode wa allah mutane sun riga sun gane yanzu ana tururuwar zuwa yin shaushawar ya zanto a cibiyoyin kiwon lafiya ne ko kuma a wuraren da aka keɓe don hakan wanga gami mun gani da mutane sun mai da himma sosai don al'ummar kanta ne ma ke zuwa tambayar a mata shaushawa bale ma masu zuwa cin rani da ke son yin balaguro su ma sun gane sosai ko kun samu wasu mara lafiya lafiya da suka nuna wasu illoli bayan allurar? To, jita-jitar da ake game da wannan shaushawar gaskiya mutane ya kamata su daina, mutane su yarda da hakikancin wannan sinadarin. Tunda muka so mu shaushawar ba wani mutum da ya zo gare mu ya ce wai ga wasu alamomin rashin jin lafiya a jikinsa bayan shaushawar. Muna kira mutane su zo su yi shaushawar. don mutum na kare kansa kuma ya kare al'umma. la population. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Fatu, muke faruwa ne? Ya naga kin yi wani zugunmu? tanti ba ki ganin wannan karo na biyu da ya zo yana ta dukanmu yaushe wannan cutar za ta sha mana lahiya an rufe gidajen rawa shiga wasu wurare ma da ket duk wannan ya biya da baibaye mini rayuwata ta yau da kullum me yasa abin ke baki mamaki ainihin wannan karan na biyu baya ɗaure mana kai mutane ba sa ɗaukan wannan ciwon da muhimmanci duk da jan ƙoƙarin da ake yi wajen wayar musu da kai har yanzu wasu ba sa kiyaye hanyoyin kariya. Tanti na samu labarin da akwai wata sabuwar shawarar rigakafin cutar COVID-19. Na yi murna da hakan. Za mu koma mu ta da. Na matsu in hita ba tare da na sa takunkumi ba. In kama hannuwan abokaina mu je wurin rawa. Kai mazari, da ganin sarkin fawo sai miya ta yi daɗi? Lalle an samu shawarar rigakafi, amma ba a san lokacin da za ta iso Nijar ba. kuma babu wata masaniya akan yadda za ta kasance a yanzu dai babbar shoshar rigakahin da ke gare mu kan wannan cutar ita ce rigakahi rigakahi kullum rigakahi kawai shin kin san hanyoyin ko kina son in sake maimaita miki su hmm. kwarai ko na sani tanti kullum in sa takunkumi in zan hita wanke hannuwa na kai a kai saka tazara tsakani da mutane don kada mu cuɗu da juna. Madalla ya yi kyau. Kwara tun yanzu, mazaje kike ɗauko takunkuminki. Haba ko kefa. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.